Kamar da iyayensu da kakanninsu da suka gabace su, Rocky da Linda makiyaya ne a yankin Latin Amurka, suna kiwon shanu a waɗannan filayen da ke da yabanyar ciyawa. Sai dai kuma makiyayan Uruguay yanzu suna amfani da dabarun zamani, kwamfutar hannu na da matukar mahimmanci ga makiyayan. Akwai shanu miliyan goma sha biyu a ƙasar Uruguay, wato yawan shanun ya ninka yawan jama'ar ƙasar har sau hudu. sai dai bayan barkewar cutar baro a shekara ta 2001 da ta yi barazana sosai ga makiyayen kasar gwamnati ta ɗauki mataki yanzu ana sanya wa shanu na'ura da za ta zama shaidar su wannan na'urar tana kasancewa tare da shanun duk tsawon rayuwarsu. Tsarinmu yana da inganci sosai, saboda kowane makiyayi yana da damar amfani da shirin. Daga mai shanu biyu zuwa mai shanu dubu biyu, kai har ma da mai shanu dubu ashirin. tsarin kyauta ne ana iya tantance ko daga ina shanun suka fito kafin a kai su mayanka batun samar da abinci mai inganci da zai wadaci kowa yana da mahimmanci sosai kuma kasar rogai ta zama wani misali ta wannan fuska wannan shine ra'ayin ɗan kasuwa ɗan burtaniya da ya gina wannan mayanka ta zamani Ya kamata a rika amfani da irin wannan tsari ana amfani da shi a ko'ina, amma wasu suna yin cuwa-cuwa, amma a ƙasar nan cuwa-cuwa ba za ta yiwu ba. Uruguay ta fitar da naman shanu na kimanin dalar Amurka biliyan ɗaya da rabi a bara. Wannan dai ƙasa ce da ake yi wa kiranin babbar gona, don haka mutane na iya sanin ko daga ina abincin da suke ci ya fito.